بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين هنا آه... قزام تاشي منهج الشرح نه munyi yi barka da fitowa masha Allah wa qala Sheikh Ibn Uthaymeen qala Sheikhuna Yahya ibn Ali al-Hajuri ko kuma lamma kana matnul ajrumiyya qala na'am eh qala al-Makudi rahimahullah ko rai maganan Uthaymeen din biyu ne na'am qala al Rahima rahimahullah wani babban malami al-imam al Allah madaukakin sarki ya mishi rahama shi kuma yace wa inna min ajalli kuma yana daga cikin mafi girman ma wudi'a fihi abinda aka rubuta game da ilimin nahawu ai abinda yake nufi ilimin nahawi yana daga cikin mafi girman abinda aka taskance aka killace a babin ilimin nahawu min al cikin littattafai waɗanda suke matsayin muƙaddima ne shimfiɗa ce gabatarwa ce al-mukhtasara ma wacce take takaitacciya wallumaci almutakhayyarati walluma da kuma littafi wanda yake alluma mahanga ne al wacce aka zaɓi gaɓoɓi zaɓaɓɓu masu muhimmanci a ilimin nahawu aka zuba a littafin muƙaddimatar shekhul wannan littafi wacce take muƙaddima ce gabatarwa ce ta babban malami alfaƙe masanin fikihu al'ustaz profeso al makaranci ba yana nufin shi al'imamul ajirum wato yana matsayin profeso ba ne amma idan aka ce maka al'ustaz a malamai matsayin ya kai matsayi wasu ustazan ma a yanzu profesos ɗin ai ba su kai wasu ustazai na daɗin ba don ma'anan kalman ustazu profeso ne ba kalma ce ta abin nan ba to idan ka ɗau irin su shekh nasiruddin albani wanda yana da littattafai da ya rubuta da hannunsa ɗaya bayan ɗaya har ɗari da saba'in da ɗaya amma ko ba shi da kwali ko da na secondary school to kana ga akwai profeson da zai iya haɗa wuyan shi da nasiruddin albani ka san babu dobi usaimin dobi shak abakar gumi in ma na da kwali bai wuce diploma ba amma dubi tafsirin da ya rubuta wani profeson ma ba zai iya karantawa ba da haka yace al-ustaz babban masani al mukure makaranci abi abdullahi baban abdullahi muhammad bin dawud as-sinhaji muhammad dan dawud as-sinhaji shine dai sunan al-imam al-ajurum din mai littafin ajurumiya fahiya ita wannan littafi nasa na al-ajurumiya miftahun mabudi ne ilmin lisani na koyon ilimin harshe ma'ana na koyon ilimin harshen larabci na ɗaya a ƙasa ya ce ka dubi littafin sharhul ajurumiya lil makudi sharhin ajurumiya na shi al'imamul makudi ɗin shafi na hudu ya ce wa ƙala shehu ibn usaimin rahimahullah kuma babban malami masanin fikihu shaf muhammad ibn salihal usaimin allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama ya ce al'ajurumiya shi littafin kitabul ajurumiya dinnan tsagirun fin nahawi kitabun wani irin littafi ne tsagirun ɗan ƙarami ne fin nahawi a babin nahawu kaga ba muƙaddima da muka karanta a can ba akwai maganan usaimin can suna muƙaddima ne game da ilimin nahawu yanzu yau bayanin da muke karanta kuma game da littafin ajurumiya din ne to shine yake cewa wannan littafi na ajurumiya saghairun fin nahawi littafi ne dan karami a babin nahawu yanzu ba wannan sharhin bane ma yake da dan girma lakinnahu sai dai shi mubarakun yana da tarin albarka jami'un matattara ne muqassamun an raba shi babi babi fanni fanni sahalun yana da sauƙin karatu ya ce wa ana ni usaimin an sahu bihi ina nasiha game da shi wannan littafi na ajurumiya kulla mubtadi'in ga duk wani wanda mafari ne a karatu kenan ga duk wanda ya taso ɗalibta a matakin farko kafin ya karanta komai a ɓangaren luga ɓangaren nahawu to ya faro da ajurumiya ɗin an ya ya karanta wannan ajurumiya ɗin fin nahawi wanda aka yi shi a babin nahawu na biyu a ƙasa ya ɗauko wannan magana ne cikin sharhu hilyati ɗalibul ilmi shafi na sittin da ɗaya akwai littafi hilyatu ɗalibul ilm wanda Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid ya rubuta kwanan nan muka sauke shi a biyu to Usaimin yayi wa littafin sharhi to a sharhin da usaimi ya yi a cike wannan magana sai ya ce walamma kuma a yayin da kana ya kasance matunul ajurumiya matanin littafin ajurumiya bitilkal ahammiya yana da wannan muhimmanci asaniyati a wato asaniya gwaggwaba wato mai muhimmanci mai haske muhimmanci wacce ta kai matuka shine as-saniya da haka akwai sharhin ajurumiya mai suna ma at-tuhfatu saniya yace ista'antullaha sai na nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi na nemi taimakon Allah ala sharhihi akan in yi wa littafin nan sharhi yanzu me wannan sharhin ne yake magana fi hadal kitabi in yi wa wannan littafin sharhi wa sammaituhu kuma na kira sunan wannan sharhi da suna almumti fi sharhi al almumti abu mai daɗi fi sharhi al dangane da sharhin littafin ajrumiya falaƙiya wannan littafi sai ya haɗu walillahi alhamdu wal minna godiya ga Allah yake wal minna da baiwa wannan littafin ya haɗu da ƙabulan karɓuwa a hannun al'umma littafin ta karɓu don yana da daɗi wata ji'an kuma littafin ya sake samun ƙwarin gwiwa wato ƙarfafawa min mashayikhina daga wurin malamanmu kenan malamanmu suka sake ƙarfafanmu akan littafin yayi misali a farko mun ga irin sa albarka da Sheikh Muqbil Alwadi'i yayi wa littafin wa ikhwanina almudarrisin da ƴan uwanmu masu karantarwa su ma suka karfafa mana gwiwa suka sa wa littafin albarka yace kai wa mala'ina abdullab hadda abokanmu ma ɗalibai da muka yi karatu tare su ma sun ƙara mana ƙwarin gwiwa suka ce gaskiya littafin naku yayi yace qala shaykhuna yahya bin aliyin al-hajuri hafizahullah babban malaminmu yahya dan ali Alhajuri hafiza hafizahullah Allah ya tsare shi domin me yasa bai ce rahimahullahu ba domin shi din yana raye kuma yanzu a haka din ma yana raye in ba dai ya rasu yau zan ce ko abin nan ba yana raye babban malami ne ya imam masha Allah babban malami ne a ƙasar Masar Yahya bin Ali Alhajuri akwai wani group na darussan shi musamman a WhatsApp ina cikin group din kullun za ga suna turo darussan shi limamin juma'a ne yana hudu ba za ga take sun turo maka audio za su iya fitar maka da copy ma na hudu ban shi a wannan PDF da sauransu babban malami ne sosai akwai littattafansa da dama akwai wani littafin shi na fatawa ne fatawa al'imamul hajuri wanda akwai fatawoyi ta ɓangaren aƙida ɓangaren hadisi ɓangaren kaza in kana karanta za ka san lalle wannan malamin akwai ilimi tattare da shi to yake cewa malaminmu yahya ɗan aliyu hajuri wannan allah ya tsare shi da rayuwansa yake cewa al'ajurumiyatu littafin ajurumiya kitabun hasan littafi ne mai kyau kitabun sahalun littafi ne mai sauƙi walaha sharhun ɓayyibun tana da sharhi mai daɗi mai kyau li akhina wannan sharhin na ɗan uwanmu ne malikin almahazari malik almahazari to ka koma bangon littafin zaga malik bin salim bin matsar almahazari ai to wato wannan sharhin ake nufi domin sharhin ajurumiya sharhohin shi daban-daban ya fi ishirin yana da sharhohi da yawa akwai na Usaimin akwai gashi nan wannan ɗin akwai tufatu saniya ma kashe biyu ne akwai ma na ga sharhin alwasabi wani babban malami alwasabi shi ma ya yi sharhin wannan ajurumiya ɗin da haka ajurumiya ya haɗu da sharhohi da dama a wurin malamai wannan kaɗai yana nuna muhimmancin da wannan littafin yake da shi akwai kuma sharhin wani babban malami a Pakistan shi ma da shi ma sharhi ne mai kyau to suna ni ma ina da sharhohin sun kai kala bakwai zuwa takwas to wanda ban da su kuma sun fi goma sha suna nan da yawa kawai don ka gane muhimmancin littafin jazahullahu khairan yace Allah ya saka wannan da alkhairi wa hunaka sharhun tayyib har yau akwai wani sharhi mai kyau mai daɗin karatu fil jumlati a dunkule an dunkula sharhin shi ma mai kyau ne li Muhammad Muhyiddin wanda wannan sharhin na wani malami ne mai suna Muhammad Muhyiddin to sharhin Muhammad Muhyiddin din ne wanda nake faɗa da su tuhfatus saniya sunan shi tuhfatus saniya sharhi ne shi ma na ajurumiya to shi wancan tuhfatus saniya shine ma sharhin da Dr. Abdullah Gadan kai karantar da mu yace lakin na sharha akhi sai dai sharhin dan uwanmu wannan wato wannan almumti malikin na malik wannan ahsan ya ma fi wancan din kyau kenan wannan sharhi almumti da yake hannun mu ya fito fato saniya din kyau da dadi kuma haka ne intaha maganan ya ƙare na uku a ƙasa ya ce kana haza ya faɗi wannan maganan ne fi darsin a wani darasi da ya gabatar ma baina maghrib wa isha tsakanin magariba da isha kenan ba rubuta wannan malami yayi ba darasi ne da ake recording to a ciki aka ji ya faɗi magana bi tarih yi wannan maganan dati kwana talatin ga watan shawwal hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara ya faɗi magana ya ce haza wannan kenan wa as'alu ina roko. minallahi ta'ala wurin Allah maɗaukakin sarki an ya min minni ya karɓa min hazal amal wannan aiki da na yi na rubuta wannan littafi wa an yarzuqanil ikhlas kuma ina roƙon Allah ya yi min arzikin ikhlasi fihi a cikin wannan aiki da na yi don in ba ikhlasi kaga an yi asarar lada wa an yaghfirali kuma ina roƙon Allah ya gafarta min wali walidayya da iyayena wali mashayikhi da malaman da suka karantar da ni wannan a ƙasa na hudu ya ce daga cikin waɗannan malaman nasu sai ya sake ce mana minhum cikin waɗannan malamai na da nake musu wannan addu'a shekuna muqbil Bun hadi alwadi'i babban malaminmu muqbil ɗan hadi alwadi'i almutawaffa am wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu bana da rasuwan mukubil shekara ashirin da biyu daidai bana da rasuwansa almuhaddisu almuhaddisu sham ake gaya mishi babban malamin hadisin sham shi muka karanta muƙaddiman shi a baya ya rasu 2001 wato sun rayu zamani ɗaya da su usaimin da su albani da su bimba kuma kusan lokaci ɗaya suka yi ta rasuwa ɗin shi mukubil ya yi karatu a jami'atul islamiyya jami'an madina a lokacin ma nasiruddin albani lakcara ne a ciki to so da dama in ya fito nasiruddin albani galibi in ya fito daga lakca bai saba zaman ofis ba zai zo kawai a tsakiyar jami'an sai ga ya samu wuri ya zauna ɗalibai sai su cika wurinsa wannan ya zo da littafi malam nan wurin ya ce buɗo malam nawa kaza wannan kaza haka yake in ya shiga ofis nashi ma shayin ofis ɗin to ɗaliban ne suke shanyewa in ya shiga in ya fito ya shiga mota zai koma gida haka ɗaliban za su cika mota to wannan yana cikin abin da ya sake ja mishi bakin jini sosai a jami'an domin lakcarorin ba su da wannan farin jini. wannan sai ya sa suka ƙara jin haushin dinin albani dan za ga yana aji yana karantarwa wanda fa ba department ɗinsa ba zai bar ajinsu ya zo jin karatun nasiruddin albani kuma ajinsu ba akwai malamin su ana karantar da shi da abin da za mishi exam amma hankalin shi kawai ina nasiruddin albani yake can zai zai saurayi karatu to muku bil ibnu hadi alwadi'i kenan intaha wannan kai hijriya rahimahullahu Allah ya ji kansa wa askanahu fasiha jannatihi Allah ya zaunar da shi a faffaɗan aljannarsa na ce akwai wata 'yar sama ai malama tana rubuce-rubuce sosai ita ma har yanzu falahul fadlu alaina sai ce wannan malamin shak mukubil yana da minna wato yana da falala a kanmu kenan shi wannan malam yana nufin ya yi karatu ne sosai gaban shak mukubil ɗin kaman dai ɗalibi ne na shak mukubil alwadi'i ɗalibinsa ne to ya ce malamin nan ya samu darajoji sosai a kanmu kenan me domin ya karantar da mu sosai ba'adallahi ta'ala wato bayan fifiko da Allah ke da shi a kanmu to shek Muku'bil ma yana da daraja a kanmu fi hubbina li talabil ilmi wajen yadda ya nuna mana son neman ilimi kenan shek Muku'bil ya sa musu son ilimi a zuciyarsu. sai gashi nan sun karbi wannan abu da ya ɗaura su a kai gashi abun ya yi albarka har suna wallafa littafi ana karanta a duniya wata masukuna bi sunna kuma ya sake karfafan mu ya daura mu riko da sunna kyam babu sakewa yace bil ya ɗaura mu akan wannan yake cewa wa shekuna na biyu kuma akwai malamin mu yahya bin aliyul hajuri yahaya dan aliyu al-hajuri wanda ne magana cewa yana raye har yanzu wa sheikh abdul musawwir al-bu'dani da kuma sheikh abdul musawwir kaga cikin suna Allah ya koyi al-musawwiru to sunan malamin abdul musawwir al-bu'dani wa muallimi da kuma wani malami na jamaluddin bun jumu'a bun eid al-fayyumi wa ammi da kuma baffana kuma malaminsa kenan hassan bun mabar mai suna Hassan dan to masha Allah yake ya ce wa ikhwani fillah mun koma sama da ƴan uwana a addinin Allah innahu lalle shi Allah ala kulli shay'in bisa dukkan komai qadir mai iko ne al-muallif wanda ya rubuta wannan muqaddima shine mawallafin ya rubuta wannan muqaddima kuma a watan jumadal akhira hijira na da dubu ɗaya da ɗari huɗu. da talatin da ɗaya bayan hijira bana shekara goma sha uku kenan da wannan mukaddima ya rubuta wannan mukaddima a ƙasan yaman sa'ada wato a yankin sa'ada kamar ka ce yankin garinsu inda ya fito ƙarƙashin makarantarsu mai suna darul hadith bidammaj darul hadith a dammaj wannan darul hadith din har yau akwai makarantar shak yahaya aliyu hajuri yana yawan gabatar da darussa da lakcoci ma a ciki bari mu shiga manhajin sharh ko kaɗan mu taɓa dan ramadan in yana zuwa na fi so mu ƙare da waɗannan muƙaddimomi manhajin sharh wato manhaji salaf tsari da mai sharhin ya bi kenan tsarin da aka tafi da shi aka tsarin da aka tafiyar da shi game da tsara wannan littafin yace wattaba'tu fihi tsarin da na bi cikin wannan littafi wani irin tsari ne mayali na abubuwan nan masu zuwa tsari na farko raja'atu matinal ajurumiya na yi muraja'a sosai na asalin matanin littafin ajurumiya kenan na samu doron littafin ajurumiya din sai na mishi muraja'a daga farko har ƙarshe ala iddati nusa. a bisa bugu mabambanta daga littafin yanzu da yawa za mu zo muna kanta littafi wani kaji ya ce a nashi an ce kaza to ya ce bugu mabambanta ya tara da yawa duk za ga a jurumiya ne amma wurin bugun daban ya ce duk sai da na bi su ra'aitu min ahsani ha sai na ga cikin waɗannan buge-buge da suke hannuna wacce ta fi kyau almatinal matbu shine wata matani wacce aka buga dimni majmu'i muhimmatil mutun a ƙarƙashin wani littafi ne aka sa an sa littafin suna majmu'u matattaran muhimmatil mutun muhimman matanin littattafai an yi wani littafi ne babba an tara ƙanana ƙananan littattafai ne aka haɗa su a guda ɗaya za ka ce ga littattafai masu muhimmanci wanda duk ɗalibin ilimi kamata ya fara da waɗannan in ya fara da waɗannan ya yi su to Allah da ba zai sha wahala in ya zo karanta manyan ba to a ciki akwai matanin ajurumiya sai ce a ciki sai ga matanin ajurumiya da aka sa a wancan wurin ya fi kyau Waraja'a sharha sannan kuma na koma zuwa ga sharhi da aka yi adadun minal mubarrizin na adadi da yawa na malaman da suka fito fili fin nahawi a ilimin nahawi kenan malaman da duniya ta san su malamai ne da irin sharhin da suka yi wa ajurumiya din na koma na dubi irin tsarin sharhin da suka yi ya ce na biyu i'tamattu na dogara fit wajen buga misalai da zan ka a littafin yanzu yana gaya maka abunda littafin shi ya kunsa ne ya ce na dogara ne fit duk inda zan buga misali wato an ce ga babi kaza na nahau in za a ce Al-Amsila. misalai da ka saba gani a nahawar wari da sauransu yace ni na wa tsarin na dogara wajen buga misalai wani shahad" da kuma kafa shaida alal ayatul qur'aniyya akan kawo ayoyin Alkur'ani. wannan kuma shine sabon manhaj yau da duniya take tafiya a kai. an gano manhajin da aka yi ta karantar da mutane na hau a baya manhaji ne wanda ya wahalar da mutane aka wayi gari mutum zai iya ce maka ya sauke annahawul wabi na ɗaya na biyu na uku amma ba zai iya ɗabbaka maka komai a nahawu ba in ka ce mishi ka yi li'irabin nan ka haɗa shi da aiki saboda misalan da ake bashi sun yi nesa da shi to sai aka zo aka yi duba me yake kawa ne ga nahawu nan kullum ana karantarwa ba iya ba wani a zaure an karantar da shi duk wani littafin lugha na zaure an karantar da shi amma in ka aje shi a ɗabbake ba zai iya ba sabida misalan sun yi nesa a zo a ce maka albustanun jamilun a shamsu ɓale atan wai wancan duk misalai ne sai an zo an ce maka tabbat ya da abi lahabi wata ka yi mana li'irabi sai ce ta dukan shehu ya za a fara saboda me an buga mishi wasu misalai ta can waɗanda ba su yake aiki da shi ba sai a gano to hanya mafi sauƙi. tunda ana koyan nahawu ne don a fahimci alkur'ani da hadisi to a rika yin misalan kawai da su mana da haka ya ce shi ma a nan tsarin da ya bi duk inda zai buga misalai galibi da ayoyi zai rika kawo mana ɗaya kenan wal ahadithin nabawiyya da kuma hadisan annabi galiban yace mafi yawanci abin da zan rika yi kenan kamar yadda ya faɗan kuma galibi haka yayi kuma haka wancan sharhi da na faɗa na wani malami Abdul Ghani wane ne na Pakistan shi ma haka ya buga irin nashi misalan da ayoyin Alkur'ani haka idan ka ɗauki nahawul kafi shi ma mai nahawul kafi shi ma tsarin da ya bi kenan yace li rabbi tsalibin ilmi ce zan rika buga misalai da ƙura'an da hadisi ne domin in gana kulla ɗalibin ilimi bi kalami rabbihi in kulla tsakaninsa da maganan ubangijinsa wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sunnan annabinsa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kuma wata manufa ta biyu din abin da yake faruwa shine da dama ana samun ɗalibin ilimi da zaran ya je ya karanta lughatul Arabiya, ya iya nahau to sai kaga jahili ne kuma a ɓangaren sanin alƙur'ani da hadisi da yawa haka wani ma in ya zurfa ilimin nahau to yana kallon malamai masu da'awa da wa'azi kaman ƙauya ne ba su ma san addini ba yana kyamansu da hanyar zai ce ba su yi larabci ba ba ka ga yana karanta ka'idan ma ba daidai ba to shi kuma da zai ce malaman ba su iya ba fa shi ya ma iya ne ai ba ma ba zai bai ma iya ba ne shi ya ɗauka tun da ya iya na hau to ya iya komai to da zaran ka aje shi ya fassara a ya fassara hadisi kwaba za a yi ta yi shi ya ɗauka li'irabi za a yi ta yi to ka haɗa mutane za ka yi musu wa'azi a cikin ɗaliban ilimi nawa ne za ka buge da li'irabi hai za a watse kenan to sai ka ga ya zo shi bai san addinin ba kuma yana kyamatan su da yawa mutum in yi nisa a lura to abin da yake faruwa kenan ka same shi jahili ne a hadisi jahili ne a ƙur'ani tafsiri fikihu ba abin da ya sani da an yi tambaya abu kaɗan na adin sai ga shiru ne ba abin da ya sani sai ya ce maka mun yan lugatul arabiya ne yace shi yasa a nan za mu rika buga misalan ne da ayoyi da hadisai to buga misalan zai sa dole da abin da ya so ka san ma'anan wurin to zai kulla maka alakan sanin alkur'ani da hadisi ba za ka yi baya da shi ba shi yasa za ka ga da yawan 'yan bidi'a in kaga sun yi ilimi to ilimi ne na nahawu da luha. ai sun san larabci ai sun iya kaza kaza ma aka yake yi haka su professor makari ai ta nuna ƙarya da cika baki amma an zo addini ba abin da aka sani yace to irin wannan yasa ga nahawun ka koya sannan ana ɗabbaka maka ne da misalai a cikin ƙur'ani da hadisi sai ke cewa gaba na uku a tadarruj mun bi a hankali a hankali fi sharhi durusi wajen sharhin darussan da suka zo a littafin nan bi tsariƙatin sahalatin da hanya mai sauƙi wa wadihatin wacce kuma ta fito ƙarara ba za ta rikita ka ba da haka in mun shiga littafin za ka sharhin a hankali ake bi don ka iya ba zai wahalar ba na gaba na hudu na nabbahatu na faɗakar ala ba'd akhta'in nahawiyyin akan wasu kurakurai na wasu malaman nahawu fil aqidati a babin aqida shine ka san abin da ya faru ta wannan nahawu ɗin? ka san an yi tallan bid'a sosai a cikin al'umma ɗan bid'a dama sun fi bada da muhimmanci wa ilimin nahawu to a littattafan na hau fa an yi ta shigar da miyagun aƙidun ka sani ba don a batar da mutum ka san da mutum zai ce a'a za a iya yin karatu wurin ɗan bidi'a in ba littattafan aƙida ba kamar na hau balaga to zai sace kai na ka sani daga wannan sakaci da aka yi sai zama a babin hau yan bidi'a sun yi mamayen da har bidi'o'i ya shiga cikin bidi'o'i sun shiga cikin nahawu sosai to yace duk inda aka samu irin wannan kuskure na ya fada a nahawu yace sai na faɗa karin ce to wannan ya saba mu aqidan mu na ahlus sunnati wal jamaa dai bayan ɗaya sai rika fitar da abu dan yanzu misali da zaka je ka karanta wannan alfiyatu ibnu malik ahlus sunna ne shi a ciki za ga yana cewa marra annabi bilan mu'abbadin fa qawlu hurdud wa wahu fa'buda yake cewa duk wanda yake ganin wai in an ce lan lan yana nufin abadiyyan ne ya kore har abada yace fa qawlu hurdud ka dauki maganan nashi ka watsar masa wa siwahu fa'buda ka dauki akasin maganan shi kai bautan Allah da shi ka san galibi aka karantar da mu na hawu suna hawul wadi suka za suka za ana koyar da mu lan ahiya ce abadiyya na afiya abadiyya ta kore abun har abada to wannan saba wa aqidan sunna ne ra'ayin yan bid'a ne me ake so a tabbatar maka ai suna da da'awan wai ana iya ganin Allah a duniya ai suna da'awan ana iya ganin Allah a duniya sai a ce maka ai ka zama Allah ne ka zama Allah ne ka zama Allah ne sannan kuma yan bid'a suna da aƙidan. wai ba za a ga Allah ba har a cikin aljanna ba ganin Allah sun kore hadisan annabi kuma sun tabbatar da cewa akwai ganin Allah to sai suka ce to mu ɗauki landin nan mu ce in ya kore abu fa ya kore har abada ne to kaga a ƙur'ani me Allah gaya wa annabi Musa da annabi Musa ya ce ina so in ganka Allah ce lan tarani ba za ka taɓa gani na suka ce to kaga lan wannan ta kore har abada har abada ba ganin Allah ko an shiga aljanna ƙarya ne ba za a ga Allah ba to da ka zo lan kai ma sai ka zo tafsir ka ce kun galan? lan to har abada ba ganin Allah to hadisan da suka nuna an shiga aljanna akwai ganin Allah fa sai a jala ce hadisan ba'ifi ne dan ya saba wa Qur'ani ai Qur'ani shine yayan sunna to haka suke zuwa da bid'o'in sai ka zo ka yi bincike ibnu malik yace ƙarya ne lan ba yana korewa har abada bane yana korewa na wani lokaci kenan Allah ya ce annabi Musa a duniya ba za ka ganni ba amma a lahira ka shiga aljanna za ka ga Allah da haka lan ba har abada bane to yake cewa gaba na shida na biyar da ya an kara shine ja'altu na sanya asharha na sanya sharhi lil mubtadi khassa ga ɗalibi mai fara karatu akwai sharhin da na ware mishi cikin littafin musamman wal fawaid akwai fa'idoji da za a rika fitarwa ɗalibi mai fara karatu wat tambihat kai hadda ma wasu tambihi fadakarwa fil hashiyati za a rika yi musu a hashiya a ƙasa dan ɗalibi mai fara karatu ya ƙaru lil mustafidi ga mai neman fa'idan fala ya ta'arradu laha al mubtadi' ba zai ci karo da ita ba ɗalibi mai fara karatu illa ba da fahimihi li sharhi sai bayan ya fahimci sharhin to in ya zo ƙasa ya dobi hashiyan sai ga fahimtan shi ya ƙara bunƙasa sai ce na gaba aktimu ina rufe kulla maudu'in kowace maudu'i kenan duk wata topic da aka yi a cikin wannan littafin yace in na je karfin rufe ta to zan rufe ta ne bi in irabil amsalati sabiqa din misalan da suka zo a cikin topic din sai mun yi li irabin su ɗaya bayan ɗaya hmm. yau kaga Alhaji Umar yana babban na ga mai gidanka baya nan wa ahyanan wani lokaci ma arribul amsalata to har wasu misalai ma zan yi li irabin su lam yasbiq zikruha misalan da ma ba ambace su ma za a iya za a iya kirkiro li irabi dan aga an iya li irabin sosai ya kamata kafin a kammala littafin na ai kowa ya zama ya zama professional a nahau ai don gwari-gwari ya zo da shi kuma haka za mu karanta insha Allah sai na gaba ya ce wa du'atu na sanya jadawila jadwali kenan akwai jadwal kaman ka ce menene timetable yawa na tsara timetable wa muhabbabatin da wasu jan layi jan layi jan layi ba'da ba'du durusi bayan wani sashe na waɗansu darussa irin wannan kaga za a zana layi to karka ce ba amfani wani karatu ne za a fitar maka da shi gwari-gwari ire-iren waɗannan to shine jadawil ɗin kaga jadawil jam'i ne na jadwal sai a ce jadawil to sannan yake cewa litalkhisiha za mu yaka ne don mu yi summarizing mu taƙaita abin da muka karanta wata karibiya mu kusanto da ma'ananta ja jaa fil bukhari domin kuwa hadisi ya zo cikin sahih bukhari min hadisi anas daga hadisin anas qala yace dan ka san malamin hadisi ne dama yake na hawo din yace khabban nabi sallallahu alaihi wasallam khudutan annabi ya ja wasu layuka shi yasa annabi ya ja layi ne don a gane wasu bayanai ce to ma za mu rika jan layi don a gano wasu bayanan yace faqala sai annabi da ya ja layi ya ce hazal amal wannan burin dan adam wa haza ajaluhu ga ajalinsa can alhadis annabi ya ambaci cikakken hadis ne a cikin riyadu salihin yawa yawa annabi da ya ja layi shak muhammad nasiruddin albani da ya zo sharhin hadisin da ya dubi hadisin ce kai da a ce ana ba da namban yabo a ce waye ya zo na ɗaya a injiniyarin da iya zana map ya ce da manzon Allah ne kamata ya zama namba wan don sai ka koma riyadu salihin ka ga annabi ya ja layi ne fo kwana haka da ya ja layi sai ya sake yin wasu layuka a ciki aka zo aka ja ɗaya ya fita waje haka waɗannan cikin bos ɗin gaba ɗaya burin ɗan adam ya mallake su yanzu burin ɗan adam bai mallaki duniya ne shi yasa baran da zai ce maka ya koshi da nema to waɗannan ƙananan layuka da aka ja a ciki kuma su ne matsalolin da suke bijirowa ka gama setawa ta ga wani kuɗi zai shigo in ya shigo zan ajin in kaza shigo in seta kaza dubu ɗari da ka seta ya shigo in ya shigo kuma yanzu ba ka da lafiya ka je yin tes ya ci dubu biyar so dubu casa'in da biyar a rubuta maka magungunan dubu sha hudu an ce kaza ka to ka zo kuma yanzu ana bukatan sai ka dan ci abu mai karin jini ko kuma ya shigo to ana neman kudin haya ɗanka ba lafiya matarka ba lafiya ba a rasa waɗannan ai wani ma ka fara tara kana ji kuɗi ya taru sai wani pressure sai ya ado to matsaloli kenan yace kana nan da haka sai ka shagaltu ba ruwanka da ibada ya za ka saita matsalolin layin can da ya fita waje kana ta bi matsalolin suna sai ka ji kawai ka fita ka bar duniya ka mutu to yace kaga annabi ya ja musu layin suka gane karatun karara da yace to haka zamu yi tare a littafin ahyanan <clears throat> gaba na kusa da garshe ce wani lokacin la a ta'arradu li'irabil wawati wani lokacin bana bijiro da li'irabin wawun wawun kenan in ya tashi li'irabin wani lokaci wawun din zai rika sallakewa dan me ya rika yin su a farko allati fi awailil ayat irin wawun da yazo a farkon aya li sabida saboda yawanta wal ahsan amma abin da yafi kyau lil mubtadi ga dalibi mai fara karatu an ya kula fi i'rabiha ya faɗa dangane da ta alwawu ala hasbi ma qablaha wawun dinnan tana da gwargwadon abin da yazo kafin ta ne an baka karatu ka rike ɗaya ne fa yawa wai idan aka zo littafin idan ya tashi ba da misalai zai iya ɗauko wani aya ayan da wawun ya fara to wani in ya tashi irabi zai aje maka wawun abin da ya zo ba wawun kawai zai ta irabi to ce to ya aka yi ta barin wawun sai ce maka to tun farko kawai ka rike ka'idar duk inda ka ga wawun a farkon aya ba a sa ta ba kai ɗan ka yi li'irabin ta ka ce alwawu ala hasbi ma qablaha wawun ɗin nan ku ɗauki li'irabin ta a bisa gwargwadon abin da ya zo kafin ita ai a nan ayan da ya zo mana ne ayan da ba ambato mana nan ba ita ta rigayi wannan to ku ɗauki wawun ɗin ku haɗa ta a can da gwargwadon yadda ta zo a can haka za ku ɗauke ta ana to yanzu an baka li'irabi ɗaya ka rike karatun nan akwai ran tambaya na gaba ya ce arraftu bil musannif na yi ta'arifi wato na yi tarihin mawallafin wa muqaddimatihi da kuma muqaddiman wannan littafin shi na ajruwan umiya bi ijazin da takaitawa a gaba kadan zai kawo mana tarihin mawallafin shafi banda na tara shafi na goma za ga at-ta'rifu bi ajurrum wa muqaddimatihi din yace na karshe ja'altu sharha na sanya wannan sharhin mukhtasaran a takaice ne falam azkur ba'd al ashiya'i ban ambaci wasu abubuwa a ciki ba khashiyatal iqala dan gudun tsawaitawa wa harisu ala zikril muhimmi na kwadaitu ne in rika ambato abubuwan da suka fi muhimmanci allazi yusa'idul mubtadi wanda zai taimaki mai farawa alal i'rabi ya iya li'irabi wa yakunu lahu kuma ya kasance gare sa sullaman tsani ne lada ne Yarta bihi zai hau da shi ila kutubin mutawwalat ya fara iya leƙa manyan littattafai ya iya karantawa masha Allah